me za ka ce idan ka buɗe status kamar haka ka kuma automatically ka samu 5000 naira bonus for free wanda kuma kai tsaye za ka iya turawa a cikin bank account ka yi amfani da shi domin sayan wani abu ko sayan katin kira kuma wani abu daban wannan abu ne mai matukar sauki wanda ƙasa da minti ɗaya za ka iya yin wannan duka abubuwan gaba ɗaya kuma ka samu wannan bonus ɗin amma idan ka biyo ni step by step a cikin wannan bidiyo. Believe me, za ka iya samun ma katin da fi na dubu biyar ko kuma kuɗin da suka fi dubu biyar har zuwa dubu goma wanda kuma hanyoyi guda uku ne kawai masu matuƙar sauƙi da zan nuna maka ba tare da ɓata lokaci ba. Hanya ta farko, ka danna alaƙa da ke description na wannan bidiyo tunda kai tsaye zai ɗauke ka zuwa ainihin wannan link ɗin ta inda link ne na whatsapp number ta inda kai tsaye kana danna shi zai kawo maka sako kamar haka abin da zaka shine kawai zaka rubuta sunan ka ne a nan gaba sai ka danna akan send wato kana cewa ya eh, sabin da number ka saboda kana son ku rika kallon status na juna to ta wannan hanyar status din za a ɗora wannan giveaway din na 5000 wanda idan na ce 5000 ina nufin mutum na farko da ya fara buɗawa zai samu 5000 mutum na biyu zai samu 4000 na uku zai samu 3000 na hudu zai samu 2000 na biyar zai samu 1000 sa'annan mutum ɗaya biyu uku hudu na biyar zuwa na goma za su samu 11 Uh, uh, 500 na katin kira ko kuma kuɗi a tura maka zuwa banki wannan wannan is very super cool to kai tsaye sai kai wannan sai ka tura mishi hanya ta biyu kuma farko ka danna akan application naka na YouTube inda zai bude maka fuska kamar haka abin da zaka yi shine zaka yi searching na dangi Tech TV abin da zaka yi shine sai kai subscribing a wannan channel wannan channel akwai giveaway da za su yi na sama da dubu hamsin wanda kai tsaye idan ka yi subscribing kuma ka danna alamar ƙaura ka zaɓi all so ana ɗora wannan bidiyon na giveaway za ka kasance mutum na farko da YouTube za su aika mu da sako ta inda za ka samu damar lashe kyaututtuka daban-daban ta hanyar wannan giveaway wanda giveaway ne matuƙar sauki kawai idan ka kasance kai ne na farko da ka duba videos ko kuma ka kasance daga cikin mutane na farko da suka fara budawa kai tsaye za ka iya lashe wannan wanda ita is super easy to za ka shiga kai sashen dangi tech tv abin za ka shine sai ka dana akan subscribe gashi kamar haka sai ka subscribe ka dana kararrawa sai ka zaɓi all taka da sun ɗora bidiyo akan wannan giveaway din a ranar juma'a mai zuwa za ka kasance mutum na farko da zai samu wannan giveaway din wanda duka kati daya zai kasance na ɗari biyar kuma akwai airtel akwai ainihin Uh, ah, MTN da dai sauran layuka wanda ko bayan giveaway suna kawo videos da ake samun kuɗi online wanda mata wannan ma za ka yi subscribing ko ba don giveaway ba ballantana ma ga giveaway da za ka samu hanya ta uku shine telegram group so kai tsaye zaka danna a link da ke description na video sai kai joinin telegram group wanda shi ma za a yi posting na katukan kira wanda mutane da yawa wanda ya fara shiga ya buɗa sakuna su sun yi za su samu damar lashe wannan ainihin kyautuka na katukan kira saboda haka nan ma suka yi joinin na telegram group nasu kada ka bari a barka a baya kada ka manta giveaway din nan kusan dubu hamsin ne za a yi giveaway ta yiwuwa kai za ka samu dubu goma ciki ko dubu ashirin kuma dubu talatin ta yiwu kila ma ka samu ainihin percentage mai yawa daga ciki saboda haka kai kokari yi subscribing a channel din sa'annan kai musu magana ta wannan whatsapp number sa'annan kuma kai ainihin joining na group saboda kowanne daga cikin su zaka iya lashewa idan kana daga ciki kada ka manta dukkan link din su yana a description na wannan bidiyo yanda giveaway din zai kasance shine sai a yi buri ɗin a cikin kwanaki uku wanda kwanaki uku sun kasance kamar ranar Alhamis mai zuwa 22 ga wannan watan na Satumba da kuma ranar Juma'a da kuma ranar Asabar. Saboda haka kai subscribing a channel ɗinsu. Kafin mu yi bankwana da ku idan wannan shi ne farko zuwan ka a wannan channel ta ma an fasa TV kada ka manta kai kaskar na naman alamar subscribe sannan ka danna wannan bidiyon alamar like domin wannan bidiyon ya isa ga mutane da yawa sannan haka yana ƙara mana ƙwarin gwiwar ka muku bidiyoyi da za ku amfana da su kamar wannan bayan haka kai sharing zuwa ga yan uwa da abokan arziki da mutane su amfana da su. Gode mu kasance da kuma da fasaha ga hikima fasaha na TV.